bayyana. Dr. Jaki ma'ana Dr. Idris ga Sarki Zaki ga kuma tashan Sarki Zaki uh, ta bayyana. Dr. Idris wani mutum ne wanda Allah ya cika zuciyarsa da hassada da kuma ru'yatul fadl adal gairi da ganin fifiko a bisa wani shi ya fi kowa. Uh, mutum ne wanda ah, ba abin da yake bukata illa madahun nasi yaban mutane mutane su yabe shi. Dr. Idris wani mutum ne mai yin aiki don riya. Idan kuka duba Dr. Idris, Dr. Idris wani mutum ne wallahi totalin shi ba mai yin abu don Allah ba. Wanda ya lura da Dr. Idrisu zai iya gane haka a tattare da shi. Wannan bawan Allah Dr. Idris da kuke gani wallahi hassada ta mai yawa. A duniya baya son a yi maganan kowa, baya son a ji murya kowa, baya son a kalla kowa, baya son a ji kowa sai shi. to hassada shi ta bayyana ga sarki zaki da tashin sarki zaki cikin 'yan kwanakin nan kusan kwanaki uku hudu ba shi da aiki illa hassada ga tashin sarki zaki to bari mu gaya maka Dr. jaki hassada ga mai rabo lallai taki ne hassada ga mai rabo taki ne zan sanya muku 'yan uwa ku ji irin munanan hassada ga wannan dakta jaki yake yi wa ainihin sarki zaki daga nan kuma za mu tabbatar mai da ayoya da hadisai da suke tabbatar da abin da yake yi haramun ne in shi malami ne to ya zama irin mutanen nan da amartu kalkaira lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi yana ba mutane umarni da alkhairi da tajaki ka Idris shi kuma baya aikata alkhairi ya zama cikin irin mutanen da Allah yake cewa atamuruna nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun kuna ba um, mutane umarni da su aikata kyakkyawan aiki kuna mantawa da kawunanku Allah ya ce ba ku da hankali ne to wannan aya yadda ka san yadda ka san akan Dr. Idris ta sauka wallahi in ina karanta wata aya a cikin Alkur'ani wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimi hali yamkuru fiha wannan ayan sai yadda ka san akan Dr. Idris aka saukar da ita eh domin Dr. Idris wallahi mujrimi ne mutum ne mujrimi mutum ne maƙiyin manzon Allah mutum ne maƙiyin san gaskiya mutum ne wanda ko da yaushe burin ta Idrisu ya zo ya saba ma ainihin ah, fahimta ko kuma fatawa ta jamhuriyar malamai saboda ya zama a lokacin kawai shi ake ji ko kuma shi ake gani bani sanya muku hassadan ku ji ku gani da idanunku ah, balle ai zai wahala a shafin sarki zaki a yi sati baka an ɗan yanko abu na an saka ba zai wahala ta ku nisanci wannan tasha ɗin kun ji ku nisanta kwanakin baya har yana barazana wai da nace kar a je shafin sa wai yana barazana in na taba shi zai zage ni to ka fito ka zage ni kai kuma da kake sa bidiyo na kake yankewa ke zagi na fa To, ‘yan uwa kun ji Dr. Jaki Hassada ta motsa. Yana karantar da mutane yana cewa wai a nisan ta tashar sarki zaki saboda hassada. Shi Dr. Idris baya son a kalla kowa, baya son a saurari kowa, baya son a ji kowa sai shi. Wannan kuma son kai ne. Annabi kuma ya ya hana mutum ya so kan shi. Abinda Annabi ya ce a hibbalin nasi ma tuhibbu linafsika. Ka so wa mutane abin da kake so ma kanka. To shi Dr. Jaki baya so ma ƴan uwansa musulmi abin da yake so ma kanshi komai ya zama shi yafi kowa iyawa shi yafi kowa tafiya akan daidai Sanan ya ce wai kwanaki sarki zaki ya ce zai zage shi ƙarya ne sarki zaki ba zai zage ka ba Kuma sarki zaki ba tijjani ne a cikin ɗarikar tijjaniya ba koya mana zagi ba ba koya mana cutar da halitta ba shi Ibrahim abin da yake gaya mana a cikin ɗarikar nan وما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره أو الدين لداء Aina أين دوائي ita shi wurdin ɗariƙar shehu tijjani magani ne na gyaran zuciya wanda yake shan maganin gyaran zuciya kuma ba zai zagi wani ba ba zai ci mutuncin wani ba ba zai tozarta wani ba abin da shehu ibrahim yake gaya mana fa inna zal kalka ibadullah fala tadur aki ibadallah lalle waɗannan halittu da kake gani bayan Allah ne ya kai mabiyina kada ka cutar da kowane bawan Allah har ma in an cutar da kai abin da shi ke cewa iza ra'aita iza yatal khalqi eh, ah, ah, iza ra'aita iza yatal khalqi la tada shi yana cewa iza ra'aita iza yatal khalqi idan kaga cutarwan halitta wani halitta ya zo yana cutar da kai la daga kada ka yi ɗagawa li za ku likita saboda ma halittun su cutar da kai aka halicce ka idan kaga cutarwa halitta to kada ka damu biza kulikta إذا رأيت إزاية الكلك لذا كلكتا أجر الأذى منهم لي لا tarkana ilayhi muballil ilahi فركنا shi Ibrahim ya ce ajiral aza idza ra'aita izaital kalbi liza kulikta idan kaga cutarwa halitta ai saboda ma halittun cutar da kai Allah ya halice ka ajiral aza minhum lillah tarkana Allah ya gudanar da cutarwa daga hannun halittar ne saboda karka karkata ilaihim zuwa gare su ballil ilahi farkana daga zaran ka shiga cikin damuwa musiba ka karkata zuwa ga Allah dalika shehu tijjani babu zagin wani babu cin mutuncin wani dalika ce wacce in ma wani ya zo ya zagi ka ko ya ci mutuncin gawa! wa in um shata maka wa ayyaraka bi amrin laysa ka fala ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'u yakunu baluhu alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahada annabi ce kar ka zagi kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana sibabul muslimi fusuqun mai zagin mutane fasiki ne kai ko Dr. Idris ba wanda baka zagi kana zagin kowa kaga wannan suffa allati wacce manzala sallallahu alaihi wasallam ya wasafa duk wani wanda yake zage-zage da shi kaga ta tabbata a gare ka. Hmm? Hadi suffatul lati fassafa har rasulu sallallahu alaihi wasallam liman ya subbun nasa fasifatu alai siffan ta tabbata a gare shi saboda haka bayan da sarki zaki zai zage ka zagi ba a koyar da shi a cikin ɗariƙa ba kuma zagi ba a koyar da shi a cikin addini ba domin Allah yana cewa ta tasubbul lazina da'una min dunillah fa yasubbullah adon bi ghairi ilm masu bautan gumaka kama Allah ya kar ku zage su sai su zagi ainihin Allah ba tare da sun sani ba babu inda sarki zaki ya ce zai mi zai zaye ka bari in ci gaba da samun ku shi kuji kai kuma fa wa ya halatta maka wannan zama amirka ya halatta maka haka ka ɗanyen wa? ka sa malaman ku 'yan tijjaniya su ci mun mutunci a inda suke so kai kuma ba ka sa abin da ya sa wannan ya ga dan kashe masa kolawas yi da damuwarsa wai ni wa yake wa gargadi wai zai fito ya zage ni to ka dade baka zage ni ba ka dade fito kai zagin o ni ban da yanci ko ni to nukuda ashe kai Dr. Idris ma kana bukatar followers kana karatu ne don followers to bari ka ji sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman li yubahiya bil ulama'a aw yumariya bihi sufaha'a aw yaqbila afidatan nasi ilayhi fa ila nar annabi ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya koyi ilimi li yubahi bil ulama dan ya rinka ma malamai alfahari da shi aw yumari bihi sufaha ko kuma ya rinka jayayya da ainihin wawaye aw ya kabila abidatan nas ko kuma ya jawo zuciyar mutane yana neman followers irin wannan ilimin annabi ya ce fa ilan nari zuwa wuta ne to kaga ashe kai karatun ka Dr. Idrisu followers kake nema Sarki zaki da kake ta ƙoƙarin neman followers, da yadda ake maka tuta da rufin asiri, sarki zaki ya fi ka rufin asiri. kamar sarki zaki ɗan gidan masu arziki ne. Kowa ya san Alhaji Salisu mai kankan a garin Ghana ba ƙaramin mutum bane ba ƙaramin attajiri bane, Eh, ba ƙaramin attajiri bane har ma ana faɗa a wani ƙaulin kamar ya riƙe wani muƙami na gwamnati a ƙasan Ghana. To kaga duk abin da kake alfahari da shi na rufin asiri sarki zaki ma yana da rufin asiri kuma in kana maganan followers ne kamun a san ka an san sarki zaki malaman ku na wahabiyanci ma tashar sarki zaki ta taimake su da komai a nan aka san su kuma ta taimaka musu ta musu riga ta musu wando wannan sarki zaki wallahi garkuwar mu ne dukkan mu wanda muke fitowa social media mu zo mu karatu wallahi sarki zaki garkuwar mu ne kuma mai gidan mu ne domin daga mu ɗin har ku wahabiyawan ka tambayi ‘yan uwanka tun daga kan asalin sunna har zuwa kan su alkanawi da sauransu da su al'ilmu zai fata babu wanda tashar sarki zaki ba ta mai rana ba babu wanda sarki zaki bai taimake shi a rayuwarsa ba babu wanda sarki zaki bai cire kuɗi a aljihun shi ya taimake sa ba saboda haka a cikin waɗannan mutanen waɗanda nake karanta maka yan uwan naka ba mu taba ji wanda ya fito ce ga Dr. Jaki ya bashi koda naira dubu biyar ba to kaga ashe khairun nasi manyan fa'un nasa mafi alkhairin mutane mai amfanan mutane ashe sarki zaki ya fi ka amfani kenan hatta yan uwanka wahabiyawa su Musa Asadu Sunna Sa'al Kanawi Sa'al Ilmu Zatul Fata babu wanda sarki zaki bai taimake shi da kuɗi ba hatta mu kanmu nan sarki zaki garkuwan mu ne duk wani wanda ka sani ba Tijjani ne a social media wallahi sarki zaki ya taimake shi kuma yana taimakon shi da aljihun shi to kaga wannan kafin Allah ne kai ko da yake ba mai amfanan mutane bane ban taba ganin wani ya fito hasali ma a cikin mutanen ku akwai wanda yace yi a cikin akwai wanda yayi maula a wurinka ka sai mai mota ka sa almajirinka a baka Allah ya zo ya kwance mai zani a kasuwa ba kuma kowa bane shine wancan wa yake da suna wanda ake kira shi Asadul Islam wancan jahilin na Abuja ya nemi ka sai mai mota ka turo ɗalibinka ya saboda ya ɗan taɓa ka ya zo ya kwance mai zani a kasuwa saboda ko babu wani ba wahabi a cikinsu da ya taɓa cewa ka taimake shi wallahi muku sarki zaki yana taimakon mu ya taimake mu kuma ɗin ya taimake ku wani samu ku shi ku ci gaba da jin shi bidiyo na inda ya maka daɗi ka kira yan uwanka yan tijjaniya wasu mummunan aƙida ka kira yan uwanka daga shiya su zo su ci mun mutunci ni ko ban da haƙƙi ko kai kake da haƙƙi wai hani yake wa gargaɗi wai na sake magana a kansa a kai kana da hankali kuwa na yi magana akan gwamnanmu ban ji tsoro ba na yi magana akan shugaban ƙasarmu ban ji tsoro ba kai kashi kashi wanda ko makami kake da shi baka wada karo wanda ga nan zai same ni to kaga a nan wajen Dr. Jaki halinka ya tabbatar da cewa kai jakin ne Allah da kanshi yake sha walkar karkar rabna bani adama wa hamalnahum fil bar wal bahri wa razaqnahum min tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tabdila suratul isra'i Allah ya ce walkar karkar rabna bani adama haƙiƙa mun karrama dan adam ko babu komai wannan sarki zaki musulmi ne komai yana daga cikin yan adam Allah ya karrama shi amma ka ce mai kashi abin banza kaga wannan ya tabbatar da cewa zagi ne kai kuma ka karyata alkur'ani kuma babu wanda zai irin wannan kalamai in ba jahili ba sannan banda sarki zagi kasancewar shi a matsayin dan adam kuma sannan yana daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu wa tu'minuna billah yana daga cikin al'umman annabi Muhammadu al'umman da annabi Musa duk da kasancewarsa kalimullah mai magana da Allah Allah ya ce wa kallama Allah Musa Kalima, lalle Allah ya yi magana da Musa magana amma saboda girman al'umma annabi Muhammadu Musa ya ce ya Allah ina ma ka cire min rigata ta annabta ni ma in zama ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammadu sarki zaki yana ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammadu amma ka kalle shi ka ce mai kashi bayan Allah ya karrama shi to kaga wannan ya tabbatar da cewa Dr. Jaki jahili ne kuma irin wannan maganganu da kake yi jahilcin ka fitowa suke a fili a Dr. Jaki idan muka lura cikin littattafan addinin musulunci duk wani littafi da aka yi bayani akan dirasa islamiyya za ka ga malamai suna fitar da babi babul hasadi eh suna fitar da babi akan menene akan hassada za ka ji suna fitar da babi ko ka ji suna babun nahi anil hasadi babun da zai yi hani akan menene akan yin hassada haka za ka ji malamai ko kuma sai tahrimul hasadi haramcin yin hassada za ga duk malamai wanda suke littattafai akan abin da ya shafi dirasa islamiyya za ka ga suna yin kuma babu hibzin lisan babi na kiyaye halci to kai da ka zaki halcin ka duk abin da ka zo ya zo daga bakin ka shi kake faɗa eh duk abin da ya fito daga bakin ka shi kake faɗa saboda me lallai jakin jaki ne to a shek eh, alhaji usman bin abi a cikin littafinsa bugatul muslimin wa kifayatul wa'izin shi ma ya fitar da babi guda inda yin bayani ya kawo ayan ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah kan kiyaye halci to ga nasihan mu zuwa gare ka ya karanta jaki ka zama mai kiyaye halcinka kamar yadda sauran malamai suke ƙoƙarin kiyaye su. ka tuna fa da jaki Allah yana cewa ma yalfizu min qawlin babu wanda zai furci na magana illa ladaihi raqibun atid face a wurin face a gare shi akwai mala'ika raqibu da atid mala'ika raqibu da atid wasu mala'iku ne da suke kiyaye dukkan wani magana na ɗan adam duk da wasu wasu sun ce mala'ika ƙwara ɗaya ne shine raqibu kuma shine atidu wasu sun ce kuma a raqibun atid mala'iku ne guda biyu dukkan ɗan adam in zai yi magana ya sani a tare da shi a ko'innan mala'ikun guda biyu kuma suna su suke kiyaye maganan shi amma da yake daga jaki jaki ne ko da yaushe zaka ji maganganun shi babu control maganganun shi babu mene babu control to muna nasiya zuwa gare ka ya kai daga jaki sannan manzala sallallahu alaihi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shiru ya faɗi alkhairi ko ya shiru wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi kai ba a jin alkhairi a bakin garkata jaki ko da yaushe cin mutuncin wannan malami ko da yaushe wulakanta wannan malami to lalle wannan ɗabi'un naka ba ɗabi'un manzon Allah bane garkata jaki ka gyara ɗabi'unka ka yi faɗa da ƴan uwanka wahabiyawa ka yi faɗa da ƴan shi'a ka yi faɗa da ƴan ɗari'u shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yake iftagur rifa'ata indallahi talimu amman jahila alayka wa tudi man haramaka halin manzon Allah shi ne duk abin da za ka yi ka nemi girma a wurin Allah in kana neman buwaya to kar ka nemi wannan buwayan a wurin kowa ka neme ta a wurin a wurin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama. abin da Annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa kenan sai ya ce ta halumu amman jahila alaika duk wanda ya maka jahilci kai kuma sai kai mai sanyin hali Wani ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai Annabi ya ce wa tu'di man haramaka idan mutum ya hana ka kai kuma sai ka ɗauka ka bashi wannan ita ce ɗabi'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma da zaki kai duk wanda ya taba ka sai ka taba shi baka da haƙuri to in dai wannan shine ɗabi'ar ka bai kamata ka zama malamin addini ba gaskiya bai kamata a ce kai malami ne murabbi ku hmm? kai kaifa kana al-murabbi yakunu al-murabba yadda ka ga mai da tarbiyya yake to haka ɗalibansa ma za su kasance a wannan ɗabi'un naka haka za a samu ɗalibanka domin ɗabi'ar ka ba ɗabi'a ba ce mai kyau da ta himar ka gyara ɗabi'a ka ta himar ɗabi'a ka ɗabi'a ce habisa ɗabi'a ce mai ce habisa Habisa tun jiddan jiddan jiddan ɗabi'a ce habisa ba irin ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ce. muna kira zuwa gare ka ka gyara ɗabi'a ka ta himar sannan malam ya kawo hadisi ya ce manzala sallam ya ce man yadmalli man yadmanuli ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul janna duk wanda zai lamunce min ma'ana zai kiyaye min ma baina eh, lahyaihi abin da ke tsakanin gemunsa da haɓansa da bakinsa wa ma baina rijlaihi da abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu ma'ana farjinsa abin da hadisi yake nufi wanda zai kiyaye bakinsa baya surutu baya zagin mutane baya cin su kamar yadda kai Dr. Jaki kake in ji annabi annabi ya ce adumanu lahul jannata ni kuma zan lamunce masa aljanna eh, ni zan lamunce masa aljanna Dr. Jaki inda irin wannan ɗabi'ar ka ce kan aljanna sai dai kaga ana raba ta wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito sannan a hadisin da tirmizi kuma ya rawaito ya ce manzo Allah ya ce man waqa man wallahu sharra ma baina lahayhi lahayaihi wa sharra ma baina rijlaihi da kalal jannata Imam turmizi ya rawaito wannan hadisin yace man waqahu duk wanda Allah ya kiyaye masa sharra ma baina lahayaihi sharrin abin da ke tsakanin ainihin gemunsa da bakinsa bai cin mutuncin mutane kamar yadda da jaki kake yi amma baina rijlaihi kuma Allah ya kiyaye mai sharrin abin da ke tsakanin cinyoyinsa kafafuwansa baya aikata alfasha zina annabi ya ce da kadal jannata wannan bawan Allah ya shiga aljanna sannan akwai hadisi har ila wanda imamu tirmidhi ya rawaito ke wannan nasiha ne daga barbaroto zuwa gare ka in baka san waɗannan hadisai ba ka ji ka kiyaye ka gyara usulubin karatunka ka daina ma mutane hassada a cikin lamarinka akwai hassada wallahi alazim cikin lamarinka duk ga mai hankali ya san akwai hassada sarki zaki nan hassada kake mai kuma ya yi maka nisa kuma lallai ayar qur'ani ta haramta hassada idan ka tafi cikin suratul nisa'i zaka ji inda Allah subhanahu wataala yake cewa am yahsudunan nasa ko dai suna ma mutane hassada ne alama atahumullahu abusa abinda Allah ya ba su min fadalihi na falala lalle akwai wasu mutane irin su Dr. Jaki in sun ga Allah ya baka falala sai su rinka maka hassada to a cikin wannan kokari da kake a daina kallon tashin sarki zaki kana cewa a daina bibiyan ta hassada ce kawai da ta cika zuciyarka To menene makoman mutum mai hasada? Dr. Jaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu gaya maka domin baka san waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ba ko ka san su kuma dakta Jaki baka aiki da su. To ga mai barota yana baka ilimi yana isar da saƙon manzon Allah kamar yadda Annabi ya ce ballighu anni walau ayatan ku isar da saƙona ko da aya ɗaya ce. To ga saƙon mai ta zan gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal hasada na ku yin hasada inji Annabi. Wannan hadisi Abu Dawud ne ya rawaito shi. Iyakum wal hasad na hana ku hasada fa innal hasada mai ta hasada ya akudul hasanati yana cinye kyawawan ayyuka kamar ta akulun narul hadaba kamar yadda ainihin wuta take cinye itatuwa in an sa a cikin wuta. Sannan har ila yau bukar ka manta Dr. Jaki, Dr. Himar, Allah yana gaya mana Allah ya tsare mu sharrin mugayen abubuwa daga shedan a ciki sai Allah ya ce wa min sharri hasidin iza hasad. daga sharrin mai hassada yayin da mai yayin da ya hassada to saboda haka ka kiyaye bakinka eh ko mai ahalari ya ce daga cikin ƙa'idoji na cikan musulunci ko na cikan ainihin mutuntakan mutum hifzu ana son mutum ya kiyaye halcinsa anil fashai da alfasha wal munkari da abin ki, wal kalamul qabihi da mummunan magana wa aimani talaqi da rantsuwan saki ba a son mutum ya rinka yawaita irin wa'in abu amma da zaki. kullum ba ka da aiki sai barin zance barin zance barin zance akwai hadisi da Imam turmuzi ya rawaito idan ka duba su da za ka gani wanda Tufatul Ahwazi in ka duba karkashin sharhin turmuzi bai sa Tufatul Ahwazi za ga yadda malamin yayi bayani filla filla akan wannan hadisi da manzala ga ya amsik alayka lisanaka annabi ya ce ka kama halcinka Dr. Jaki ga nasiha daga mai ɓarauta ta ka kama halcan ka daina cin mutuncin al'umma ka daina giba ka daina hassada ka daina manafinci ka daina zage-zage ka daina saba wa ra'ayin malamai ka zama kai ra'ayinka daban ne sai ce wal ya sa'aka bai tuka in kai haka to gidanka zai yalwace ka hmm? wali ya sa'aka bai tuka gidanka zai yalwace ka wabki di atika, sannan annabi ji ka rinka kuka a bisa ka, in ka aikata mummunan laifi to kai kuka sai ka kuka sai ka tuba zuwa ga Allah saboda haka ta jaki annabi ya ce a gaya ka kama ka maganganun da kake yi maganganu ne na barin zance maganganu ne na son zuciya sannan hadisin da akwai hadisi wanda in ka cikin littafin umda za ka ga hadisin man aradallahu bihi khairan wanda Allah yake nufin shi da alkhairi a anahu ala hibzi lisani sai ya taimake shi a bisa kiyaye halcinsa ya zama baya zagin mutane baya cin mutuncin mutane baya ma mutane hassada irin yadda Dr. Jaki yake yi ah, sannan akwai hadisi da Imam Tirmidhi da da Dabarani ya rawaito annabi ce man samata naja duk wanda ya shiru baya yawan magana ya tsira eh duk wanda ya shiru baya baya zagin mutane baya cin mutuncin mutane to mutumin ya tsira ah, sannan hadisi ingantacce wanda dailami ya rawaito da bai haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu shi shiru rashin yin surutu hikima ne amma kaɗan ake samun masu yin haka kaɗan ake samun masu yin haka ah, hadisi ah, na ƙarshe da zan karanta a cikin yi maka nasiha shi hadisin da Eh, imam Dailami eh, Dayyami ya rawaito hadisin da imam Dailami eh, imam Dailami ya rawaito shine yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man wuqi'a sharra qabqabihi duk wanda ya kiyaye sharrin cikinsa qabqabihi cikinsa wa zabzabihi da ainihin farjinsa wa laƙalaƙihi da halcinsa wannan kalman malaman loga suka ce abin da ake nufi da ainihin ƙabu-ƙabu shine ciki abin da ake nufi da zabu-zabu shine farji abin da ake nufi da laƙalaƙo shine halci shine ka ji shi bara yana cewa jami'u shi'unil kalƙimin min sha'ani failaki sai ce ba aini wa kalkali wa irsi sai ce wa laƙalaƙi wa laƙalaƙi lisani wa laƙalaƙi ilami wa niƙisi kar tu li zikirhi sai ce bi zikiri rasul a'lu wa artaki to nan wannan kalman wa laƙalaƙihi ita ce wata shibra yayi magana akan ta jami'u udul kalki min shani laki ba aini wa kalkali wa irsi wa laƙalaƙi shine halce na kenan an gane ko To duk wanda ya kiyaye sharrin abin da ke ainihin cikinsa da farjinsa da halcensa, to wannan mutumi Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce faƙad wuqiya faqad wuqiya asharra kullahu haƙiƙa an kiyaye wannan mutum daga sharri ga baki ɗaya. Wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma wajabat lahul jannatu aljanna ta tabbata a gare shi. Saboda haka wannan nasiha ne daga mai barota ta zuwa ga jaki. Saboda haka lallai ilalla zan sanya muku ƙarshen wannan bidiyo Allah ya sa kuma nasiha ta je zuwa ga Dr. insha Allah. Wai kuma ne a lokacin na ce وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ما لم ينزل به على ما لم aka aka zo aka kawo ta ba a mahallinta ba likulli makamin makalun kowane wuri akwai irin zancen da ake. Amma saboda jahilci na Idrisu da shi da almajirinsa shi ne da uba ɗalibu wal Sai aka kawo ayan nan wanda wallahi wannan ayan ba in ba mahallin ta nan ba ne. Ba nan ne mahallin wannan ayan ba. Wannan aya tana magana akan mushrikan Makka, kafiran Makka ne amma ya ɗauko ya daura ta akan sarki zaki. Zai daura ta akan mushrikan Makka fa ake magana amma kaga ya ɗauko wa kaifa kafu ma asharaktum ya ɗauko ayar da take magana akan mushrikan makka eh kuma zai karanta ya ɗaura ta kuma akan musulmi kagon ya tabbatar da cewa jaki jahili ne sannan kuma almajir nasu shi ma ya ɗauko aya ya kasa karanta ta biyu daman shi jaki wannan ɗaliban ma na ‘yan uwansa ma na wahabiyawa sun tabbatar da ƙur'anin ba karantawa daidai yake yi ba to shi ma alaramman da aka kawo shi aka aje shi ma yana ja ne ƙur'anin na jin shi saboda haka wannan raddi kenan da kuma nasiha zuwa ga halaran Dr. Himar. Ya Dr. Himar hadhihi nasihatun min min mai baro ta ilaik. Alhasadu ya kudu alhasanati kama ta akula naru alhadaba. Kullu man kana fi kalbihi yani hasad hadha faqad kasira fi hayati kusranan mubina. Wa kullu man mata wa fi qalbi hasadun la yadkhulu Janna. Alhasidu la yadkhulu Janna. النمام لا يدخل الجنة إذا لاحظنا واعتبرنا على أنك يا دكتور حمار أنت حلف الحسد وأنت صاحب الحسد وقد ملأ جوفك قد ملأ جوفك بكثير من الحسد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك بهذا المرض القلب الذي كان رينا كان رينا في قلبك يا دكتور همار هذه نصيحة من مباروتا إليك نرجو آه أن تسمع منا آه هذه النصيحة وأن تأخذها بيد طويل آه بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه جملة سورة كأنوا زي ما داكت bidiyon guda biyu ne mun fara da guda ɗaya mun buga muku ɗaya a ah, karatunmu na gaba zan buga muku ɗin bidiyon shi ma mai raddi